Haka take lokaci yayi na gabatar muku da labaru daga nan studio Kalangu Mamada ne zo muku da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. Mashawartan da'irar birnin Ningimi Adifa sun aje takardar tsige magajin garin a makon daga wuce akwai mu da karin bayani kan wani al'amari. Sai kuma kudin jabu na yawo cikin jihar Gaya a cewar wani kashedi na prefe da ke tabbatar da cewa bincike na gudana domin sa hannu kan 'yan dan horar. sai kuma shirinmu na musamman zai mai da hankali kan noman dankalin turawa a bankuku a yankin tilaberi. Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya musamman da wannan labari tsohon ministan al'adun ƙasar Nijar Umaru Hadari ya rasu a ranar jiya ya kasance mutumin da ya shahara da kuma ɗaukaka tutar Nijar ta fuskar al'adun ƙasar mu an yi zana'izarsa a yau da yamma ya ji dogo ya tuna da wato murgayen a matsayin mai son al'adun ƙasa a cikin rahoton Rafika tayar. Umaru Hadari na san shi da daɗewa malamin makarantar kwaleji ne yana ƙaunar harkar waka sosai mai tsara waka ne kuma yana gyara waka yana tsara waka da kansa sannan yana gyara waƙoƙi da dama musamman a lokacin samariya a cikin waƙoƙin da ya tsara ina rike da wakar da har yanzu take tashe a Nijar ita ce wakar samari da 'yan matan Nijar ya tsara wakar ne lokacin yana ba da karatu a yankin jihar Tawa tunawa mun yi aiki da shi a lokacin muna shirya sallar ƙarshen shekara yana da haƙuri sosai idan ya shiga harkar tsara waƙa ba abin da yake dakatar da shi. Mashawarta guda biyar na da'irar birnin Ningimi yankin Difa sun aje takardar tsige magajin gari Umar Malam Haladu suna zargin sa da tafiyar da aikinsa ba daidai ba. Musaurar ɗaya daga cikin mutanen da suka aje wannan takarda ta tsigewa Mamman Sani Hashimu a cikin rahoton Abdullahi Maina. Saman abu uku mun aje motion saman kaman ginin da ake yi a saman hanya jikin ekol medresa diresa faskin likita yanzu a doka a jikin ekol ba yi magini tunda ekol wajen yaran mu ne mun yi harakan tax muna yi session mun yi vote bidije wajen jika dari uku da wani abu to kuma yanayin shi komin resource intern wannan shine ke raya komin a cikin resource intern akwai kudade a cikin gari na kasuwa da na wani menene wanda ya kamata ya shiga meri to kudaden nan ne mun gani tsarin da aka aje kudi ya shiga bai mana ba kuma mun ga kudin wanda bai kamata ba kudi yana shiga hannun shi mun ta yi mun kwatanta mushi salin da muke so kudi ya shiga ba mu gane ma juna ba kenan mu amma sai muna kunsi in mun ga abun da zai kawo waɗansu halaye ga kwaminikin mu sai mu tashi mu ta yi mu yi magana in ya gane ya gyara kudin shi mu ci gaba da aiki sai dai wato duk da kokarin da abokin aikin mu ya na tuntubar magajin garin domin ya bayyana ra'ayin nasa hakan ya tutura An samu gobara da dama a makon da ya gabata a birnin Dakwaro yankin Maraɗi a cewar Dauda Muhammad magajin garin karamar hukumar domin kaucewa tashin wuta yana kira ga mutane da su daina tsibe ciyawa a cikin gidajen nasu a cikin rahoton Adamu Umaru. wannan lokaci ne na sanyi na iska ana kusanta ga wuta a ƙauye da cikin garuruwa kawar da ƙwaro wuta ga iska in an kabar wuta ko ɗan kakani in dai akwai cawa ko wasu kara dabra kun ga kama za ta yi da wuta zowa wannan mota ta safiyar famfe cikin satin ga kaɗai mun samu wajen wuta da ta kai biyar cikin garin da ƙwaro yau ɗin gama tun da sahi da mun ka tashi wuta safiyar famfe da al'umma an ka zo an ka kashe wutan nan amma kafin a kashe an shawaya kenan jama'a ya kamata mu lura da kare hakkin nan wani kara ko cawa inda mutane suke ya kamata a guje shi a zan ana tara shi dabra gari inda ba kowa wani bi kai ka tara cawa yalla makwabcin kama na sai da essence ko kuma kai kana sai da shi kenan kun ga an gama wuta da mai kenan ba a san abin da zai iya kasancewa muna kira ga al'umma gaba ɗaya a yi ƙoƙari a bar tara cawa da kara cikin gidaje inda al'umma suke a yi gudun aje essence bare-bare can wuta can da an kai mahi yawa rayuka da yawa sun kata Kudin jabu na yawo 'yan jika biyar biyar a jihar Gaya, jam'an tsaro na jihar suna faɗi tashin tsaye da shawagin waɗannan kudaden na jabu a cewar firfan Gaya, Asimu a barshi a cikin rahoton Fadal Alu. Mun samu wani bayani akwai kuɗi na jabu wanda ba na gaskiya ba da ke yawo cikin ƙasar ta Gaya. Har dai musamman cikin kasuwi ne na ƙauye ana zauwa wurin ko sayan bisashe ko sayan wani abinci to mutane suna amfani da wannan dama su ba ku takarda kuɗi wadda ba ta gaskiya ba wanda ake cewa fobiye da faransanci wannan zamba ce yana halaka tattalin arziki na ƙasar Nijar idan an ba ku biye na jika biyar biyar muna son ku yi taka tsantsan idan an ba ku ku tabbatar da takarda ta kware ce biye na kware ne in kuma ba biye na kware lalan biye ne to ya ba mun ba ku dama wannan wanda ya ba ku wannan abin ku kama shi ko cikin ƙauye ne a kira hukuma mai kusa domin a mishi hukunci mai tsanani masu aikin nan ba mu samu damar kama su ba yanzu amma insha Allah na san da Allah zai tona musu asiri kuma za mu gamuwa da su insha Allah tunda mun ba jama'an tsaro umarni na musamman da akula kula insha Allah za mu samu su An kama wani tarin miyagun kwayoyi a 'yan kwanakin baya-bayan nan da taimakon jami'an tsaro na jandarma da nagar da sarki na Agadas. babban alkalin kotun birnin agadarsa muktar henry martin na ganin haɗin ƙarfi da ƙarfe ne na masu ruwa da tsaki kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya taimaka a cikin rahoton musa mamman Mun yanke shawarar rubanya kokarin da muke yi, mun yi hubasa a cikin harkar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. A jimilla wajen birgin wiwi 60 ne jama'an bincike suka kama, wannan kuma yana cikin kokarin da jami'an suke yi balle da yake an samu bayanai akan wani adadin miyagun kwayoyi da ake kokarin shigar da shi zuwa libya dama ce gare ni na mika kira ga dukkan jami'an tsaro da muke da su su kawo kokarin a wannan fanni da ke rugurguza al'ummar mu a wannan yanki na agades Hukumomin yankin Tilaberi sun baiwa jami'an tsaro na jandarma na Ayoru da wani jirgin ruwa samfurin Vedeta domin tsaron zirga-zirga a kan kogin Isa a gaban idon firifan jihar da na Ayoru da kuma jami'an tsaro. Sun bayyana gamsarsu kan wannan kyauta a cikin rahoton Abdullahi Amadu. Wannan jirgin ruwa an kawo shi ne domin karfafa tsaron zirga-zirga a cikin ruwa. Abinda nake iya karawa shine godiya ga magabatanmu da suka samu fasahar na kawo mana wannan jirgi saboda zai taimaka sosai da tsaron birnin ayyaru da kewaye wanda mafi yawa 'yan bata garin suna cin karansu ba baka ne bisa ruwa. Mun karbi abin da hannu biyu. Abu ne mai kyau ina ganin cewa farawa ne za mu ƙara samun wasu nan gaba domin mu kula da tsaro da kyau a ɓangaren kogi da bisa kogi. Ton 20 ne na irin shinkafa gambiyaka wato wani nau'in shinkafa mai sauran noma cikin wurare masu ni'ima aka rarrabawa manoman gaya. Wannan taimako na hukumomi na da burin ƙara ingiza noman shinkafa na ƙasa a shekara a cewar Amadu Kimba jami'in noma na gaya a cikin rahoton Fadal Alu. Gaskiya ne an ba da irin shinkafa a nan gaya. Gwamnati ne ya kawo su a nan komin imu. Yake a rabawa mutane wanda suna noman shinkafa sunan shi da yawa gambiyaka ne da mutane su yi aiki su samu abun da sun ci da mutane su yi noman shinkafa da yawa saboda nan gagaya gaskiya ana noman shinkafa amma ba da yawa ba muna son a ce gayane yana ci da duka doso e shi ne bukatanmu saboda shi ma ne shigan kafa ya zo gaya kun gani lokacin da ya zo ya tayi wajen gonan gatawani ya gani ya kira mutane yake a yi aiki insha Allah suna kama mutane to bisa wannan hanya ne an kawo wanga iri akwai cooperative babba-babba wanda yana noman shinkafa an ba su akwai wanda da kansu ne suna noman su ma an ba su le producteur individuel da ma kuma su an ba su kyauta ne na gwamnati mutane su sa aniya su yi aiki Bashe kolon kayan lambu na Timiya yankin agadarsa ana jiran sa mako mai zuwa a nan mai amma duk da haka manoma da dama sun fara baje kolin kayayyakin nasu. A wannan shekara girbi ya yi kyau idan aka kwatanta da na shekarar bara a cewar Alhaji Ahmed Anusura daga cikin manoman a cikin rahoton Habiba Ahmed. Eh, Mu masu aikin noman rani ne kuma manoma ne. Muna da wuraren da muke noman danyun kaya kamar irin su kalar lemu, kwamflemus, mandarin, tanjalo. Sannan muna kawo tafarnuwa albasa, dankalin turawa. Amma a halin yanzu wasu ne daga cikin kayan muka kawo. Mafi yawan su suna can agades ana lodinsu. Abin da ya shafi fitar da kayan babu wata matsala ba kamar shekarun baya ba. A shekarun baya muna muna kasa kayanmu ne a Tumo. a wannan shekara mary ta ce mana wuri ne da aka keɓe domin tarurruka ba iya maida shi tamkar kasuwa kusa da babban masallaci nan ne muka kasa kayayyakinmu To sai mu na musamman manoman dankalin turawa yana baza sosai a wajen manoman bankuku da ke cikin karamar hukumar karkarar imanan yankin talabiri ana noman kowane nau'in dankalin turawa inda yawancin irin suke fitowa daga kasashe daban-daban sai dai manoma na cin karo da matsalar shigar da kayayyakin nasu ibrahim yana ɗaya daga cikinsu a imanan ya hiranta da abokin aikinmu bubukar shehu buje a cikin rahotonsa. don bitar da shina hito alman da turai akwai wani shi da aljena da hajiya shi ko nigeria ma ake tomon da shi waɗanne iri ne za ka iya gaya mana na kwamfutar da adda kwai akwai duniya da sahel da rozana da shi pamina da montakarno suna da dama dai to shi na muka nan ga rayuwa da shi cikin waɗanga iri da ka gai wani iri ne kai ka so da rozana muka rayuwa da shi shi na muka so amma muka bar shi ma saboda fason nan da shi kai amma yanzu ni yona da famina da sahel muka nan sa yanzu saboda suna ga aifuwa musamman suna da albarka kuma ba su mutuwa babu ciwo gare su wani irin ciwo ne kwamfutar yana yi a yanzu yana kursha kurshen nan shi na adda gare shi da fason nan da shi kai shi dai na ba mu son shi da uwayen nan masu suna mutuwa saboda shi na ba mu son shi da hakan ga. To mike ke kawo waɗanga ciwace-ciwace ma kwambitar? To, kasan wuri kullum shi na muka nan gasa ba mu samu inda za mu dan gurgusa hakan ga. Babu faburon, babu albasa da su tankata duka da karata duka ba mu nan gasa a wurin nan. Shi kwamfuta daina muka nan gasa saboda shi na ciwon nan ga nan ga samun shi tunda babu futo ga kasan. Idan ana so ya yi aihuwa mai kyau, me ya kamata ka yi mishi dan ka samu yan kwamfutar masu yawa? Takin zamani da aka ce mai compost shi na ya kamata musa. to muko ba mu nan gasa shi takin da muka nan gasa mu bai ishe shi kuma angaren da muka nan gasa ma mataccen angare na yanzu muna so da gwamnati ya kama muna wajen sabon angaren nan lalle muka sashi muna samu kwamitar da muka son shi akwai cooperative a nan cikin karkarar gataku ta iman na ba ta nan ga aiki abinda muka so mu samu kamar mu yi union amma muna da scap cooperative da muka nan ga rayuwa da shi ana. Akwai ku da gida inda ake aje kwambitar a nan karkarar ga tamu ta iman nan? Muna da guda biyu. Me saboda abin da ba mu aje shi babu sanyi gare shi kuma ko mun aje shi ma shi na nan zuwa bakin wata ɗai shi na wari da hakan ga amma yanzu muna da dubaran kanmu da mun ka samu rame nan muka gina sai mu kawo kara da gadaje da shika shi kai ma mu yi mishi rumfa sai mu zuba kwamfutar wurin nan shi na yin kamar wata biyu ma lahiya shi launa yake muna kai su yamai wadansu ko suna zuwa gaya wadansu do suna suka saida shi muna ga ɗoka mu kai musu kuma su gwada mana wulakanci sai a ce maka kilo dala talatin ko arba'in da biyar saboda shi na ba mu nan gajin daɗi don gwamnati gwamnati bai samu muna dai wanda ga zakuwa ya sai muna shi a nan ga. To ƙarshen labarin namu kenan a madadin Amina Hassan da ta taimaka min da Musa Hassan da ya taimaka mini ya lokaci yayi da zanin haɗa ko da amina Aminatu bubakar wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.